This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za kuma iya kama wa kai tsaye tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com da sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, yanzu ma dai sarfila hashin gumelle daga birnin Washington DC tare da Bella Galadanci da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da sabon shiri a daidai wannan lokaci. A shirin namu na yanzu za ku ji hira da murya Amurka ta yi da Farfesa Abubuwa na Maiwa kan yadda ya kalli ziyarar da shugaban Najeriya ya kai Nijar da Chadi. Yau rana ce da za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar b shida biyar sai a ƙara alamar tarawa wato plus da ɗaya. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a masu haramu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'a Najeriya sun ce akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu sakamakon harin bam a birnin Yola babban birnin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar. wannan bangare na najeriya na daga cikin yankuna da mayakan boko haram suke ta su wani mai magana da yawon hukumar bada agajin gaggawa ta nema mai suna sa'ad bello ya bayyana cewa fashewar ta auku ne a yammacin ji alhamis a kasuwar jimeta a lokacin da jama'a suke saye da sayarwa ya kara da cewa akalla mutane 31 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 38 sun samu raunuka kuma suna asibitoci ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin harin amma kungiyar boko haram ta daɗe tana kai irin waɗannan hare-hare a arewacin najeriya a kwanakin baya kungiyar ta tsananta kai hare-hare tun bayan matakin da sabon shugaba muhammadu buhari ya yanke na mai da cibiyar rundunar soja da ke yaki da boko haram zuwa birnin maiduguri daga birnin abuja amurka na kira ga kasar rwanda akan ta yi wa kundin tsarin mulkin ta garan bawon da zai kyale shugaba paul kagame ya sake tsayawa takarar shugaban kasa wa'adi na uku a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta aika sashen faransanci na murya amurka ta ce amurka ta yi imani cewa dimokuraɗiyya na ci gaba ne ta gina al'umma da ma'aikatu masu ƙarfi ba kama karya ba sanarwar wadda ofishin harkokin nahiyar afirka ya fitar ya ce amurka na goyon bayan sauyin mulkin dimokuraɗiyya a shekara ta 2017 cikin zaman lafiya a halin yanzu ana sa ran ruwan da za ta yi zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2017 shugaba game a baya bayan nan ya gaya wa jaridar june africa cewa bai yanke shawara ba akan ko zai sake tsayawa amma shawara ta rage ga matsayin da mutanen Rwanda suka ɗauka a kan kundin tsarin mulkin. Cikakkun labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga duka ɓangarori da ke takaddama da juna a rigingimin Ukraine akan su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a farkon wannan wata. Majalisar ta yi wannan kira ne a daidai lokacin da manyan jami'an tsaron Amurka da jami'an diplomasiya suke shirin ganawa a shaidu kwatar sojan Amurka da ke birnin Stuttgart a ƙasar Jamus kenan domin yin bitar tasirin takunkuman da Amurka da Turai suka kakabawa Rasha domin kawo ƙarshen ayyukanta a Ukraine. da yake magana ta hotunan bidiyo daga birnin kiev mataimakin shugaban kungiyar tsaro da haɗin kan turai da ke da cibiya a ukraine alexander hogg ya gaya wa mahalarta taron cewa an tura manyan makamai na yaƙi zuwa yankunan da aka haramta a yarjejeniyar wadda aka rattaba wa hannu a birnin minsk da ke kasar belarus fabrairu nan da ta gabata ya kara da cewa keta wannan yarjejeniya na tsagaita wuta ya zama ruwan dare a halin yanzu jakadan ukraine a majalisar ɗinkin duniya yuri sergeyev ya bayyana cewa kasar rasha da yan aware masu goyon bayanta a gabashin ukraine na da hannu tsamu a keta yarjejeniyar tsagaita wuta fadar shugaban amurka ta white house ta bayyana cewa yanzu ba za ta iya tabbatar da ko masu leƙen asirin ta yanar gizo sun kawo hari ne daga china ba wannan hari ya yi sanadiyar satar bayanan miliyoyin jami'an gwamnati kakakin fadar josh annis juma'an nan ya ce hukumar binciken fbi na ci gaba da binciken wannan hari har ya kara da cewa dole sai an gudanar da bincike sosai kafin a tantance wanda ya kawo harin a bayan a bayan jami'in gwamnatin amurka sun ce masu satar bayanan ta yanar gizo daga ƙasar china watakila haɗin bakin gwamnatin china sai dai basu ba da bayanan yadda suka tantance daga wace ƙasa harin ya fito ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen china hong Lee a yau juma'a ya yi fatali da wannan ƙazafi yana mai cewa babu ƙanshin gaskiya a ciki ya kuma ƙara da cewa mafi yawancin irin waɗannan hare-hare ba a san daga inda suke fitowa ba kuma bin sawunsu na da wahala. Ofishin jin daɗin ma'aikata ko OPM a turance jiya Alhamis ya bayyana cewa ƙalla tsofaffin ma'aikata da ma'aikatan yanzu miliyan hudu ne wannan hari ya shafa kuma lamarin ka iya zama harin yanar gizo mafi girma da aka baiwa wata gwamnati a shekarun da suka gabata. VOA. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To kamar yadda kuka ji da farko a cikin shirin masana masu sharshi akan al'amura na yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan ziyarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai Nijar da Chadi. Farfesa Bube na Maiwa ya min ƙarin bayani kan yadda yake kallon wannan ziyara, inda na tambaye shi Shin menene muhimmancin ziyarar da Buhari ya kai? Eh to lalle abu ne mai muhimmanci kwarai. Na ɗaya yana nuna cewa da e, yanzu shugabannin Najeriya sun ɗauki cewa da duk abin da kamar za a yi dole ila sai sun haɗa da 'yan uwansu saboda 'yan uwa ne. E, kowa ya san da tsakanin najeriya da nijar ai duk al'umma ɗaya ce kabilolin ɗaya ne tun ba arewacin e, najeriya ba da kudancin Nijar in ka ɗauka a wajen caji kuma hawa yau duka dai al'umma ɗaya ce na ɗaya kenan na biyu yana nuna cewa da kamar za a tsarma haɗin gwiwa kenan tsakanin wa'annan ƙasashen ta fannin tattalin arziki ne ko kuma ta fannin diplomasiya ne ko kuma hawaye ta fannin kamar harkar soja da ya zamanto ta wajen tsaro tun da wannan shine dai babbar damuwa yau a tsakanin wannan kasashen uku chadi niger najeriya hada da kamaru wannan yanayin tsaro da dangane da abin da yake faruwa a can eh, gabas maso arewacin najeriya wannan shine babban muhimmanci wato tana nuna cewa kamar ma ana nuhin za a kama kulla Eh, rundunar soja wadda duka ya zamanto in wani tashin hankali ya samu wa'annan kasar eh, uku sai su fuskanci matsalar don su samu su ciwo kanta wannan alheri ne sosai sosai farfesa wasu na ganin cewar gwamnati bai kamata ta dinga dogaro da taimakon kasashen waje ba misali kamar yadda jaridar punch ta rawaito tsohon gwamnan kaduna alhaji balaraba musa yana cewa ya yi wuri ga gwamnati ta fara neman taimakon kasashen waje Eh, to kada ya manta shi wannan tsohon gwamnan jiha da cewa a zamanin da aka yi yakin biyafara ko da ya zamanto eh, ba bayyana shi sosai haka nan ba abinda kowa ya sani ne eh, najeriya ta nemi taimako ga nijar na ɗaya kenan kowa ya san da ta fannin diplomasiya in ba da shugaban ƙasar niger jori hamani ya yi tsaye ba daka ta cewa da shi bai yarda a fasar da najeriya ba da yanzu najeriya ba ta haka saboda ƙasashe masu muhimmanci kamar horenshi da kwadiwar da ƙasar gabon duka sai suka mara ma ɗan biyafar baya to kuma in eh, kowa ya san da ita niger ƙasar da ta yi zama mata mallaka ita ce horenshi to wannan ina ganin cewa alheri ne ma a ce sun buɗa Eh, zuwa neman taimako ga mutane yamu yamu. Farfesa Buba na Maiwa kenan daga Jami'ar Antidweb. Farfesa mun gode. Ni ke da godiya. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. To jama'a yau rana ce da za mu buɗe muku layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran mu da wannan lambar bi sifili biyu bi biyar biyar a sa alamar plus da tara da ɗaya. Amma kafin nan a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka garkuwa da 'yan mata manyan ƙasar mu ko cancanta kusa baki a cikin tsafta sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba, ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa. ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasarmu mu ce, mu reno saboda 'yan baya. ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Kowa shugabanni kula da haiki talakawa kula da Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To wake magana daga Nasarawa. Sunana Muhammad Tasiu. menene ra'ayinka yau? To menene gudunmawarka? ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Hakika idan abin cika duk wanda a samu hannun shi kowaye komai matsayin shi muddin a kama shi da hannun shi a kan fannin boko haram to kawai ya kamata a zartar mishi da mummunan hukunci daidai da laifin da yake da shi wannan shi ne ra'ayi na ku tashi lafiya to da fatan shugaban kasa ya ji ka wane ne daga naja aliyu baka ne aliyu baka eh daga Aliyu Bakane Bakane karamin kuma makwa to menene ra'ayinka eh bai ji maganin ku sosai ba dan kashe rediyon ka shi sa baka jin maganin mu ok to bari zan kashe yau wato faɗa mana ra'ayinka za ka iya magana akan kome yau layin ma buɗe yake to ra'ayina da shi shi kasa dai buhari Allah shi ba sa'a Allah shi mishi nasara to mun gode madalla to daga ibadan wa yake kan layi to mala samin dan kashe rediyon ka ina jin ina ji daga cikin rediyon ka abin da nake gaya muku tana godiya da zuwan da muhammadu buhari kasan mu nijar dan nijar ne mazaunin ibadan ina godiya da zuwan da ya can kasan mu mun ji daɗi sosai To madalla mun gode da wannan kira da fatan shugaba ya jika. To jama'a za ku iya kiran mu ku bayyana ra'ayoyinku a yau za ku iya magana akan duk abin da kuke so ku faɗa. To wake magana daga yajan? Wake magana? Suleiman Bello. Suleiman daga ina? daga ushishi jihar neja neja to menene gudunmuwarka a wannan shiri ra'ayina shine game da waɗanda suke matsa ma general buhari haka a yi kulawa saboda akwai yan pdp da suke hitowa suna shigan apc to me yake kawo haka ra'ayina kenan a kula yawa sai an To madalla mun gode. Wane ne a To kada ya manta za a iya kiran mu domin a bayyana ra'ayikanku kuma za ku iya kiran mu akan wannan namba b biyu b biyar b shida biyar biyar. Za kuma iya kiran mu a gaya mana duk abin da kuke so aka. To ga kira mun samu daga Gombe. Wane ne daga Gombe? Ibrahim Keshi ne. Ibrahim Keshi. Menene eh, ra'ayinka yau? Ra'ayi na ana kuna kira da Janar Muhammadu Buhari ya yi iya kokari ya mana maganin kusanci da nan domin duk shi ne ya kawo rikicewar Najeriya. Haka. Mene me yasa ka ce haka? Gaskiya ya ya cikakken bincike duk mutumin da aka kama da cin hanci da rashawa ne ya kamata a gurfanar da shi gaban kotu. To mun gode. wane ne daga kaduna so ibrahim alaramma riga cikin ne daga kaduna ibrahim alaramma menene gudunmawarka ta yau so gudunmawa na ta yau shine na farko dai muna jingina da janar muhammadu buhari a muhammadu buhari kai da yake yawon ganin cewa najeriya ta samu zaman lafiya an kuma magance wannan matsala ta boko haram a fatanmu dai shi ne waɗannan ƙasashe da ya je nijar da shagi to su ɗauki amana su yi aiki tsakanin su da Allah kada a sa yaudara. Domin kada su ga wannan matsalan ba a Najeriya yana faruwa ne a Najeriya ba a jihohinsu ba. To fa idan har ba a magance ba wata rana matsalan nan za ta iya faɗawa gare su. To a tsaya hannun dama ya cuci na na abu kuma ya cuci na dama. To mun eh, abin da ake nema. To mun gode kwarai da gaske. Madalla wane ne a Gusau mun sami kira da Gusau. Assalamu alaikum warahmatullah Malam na Gusau daga Zamfara. Wa ya sunan malamin? Sunana Abdulrahman daga Gusau Zamfara. Abdulrahman me za ka menene gudunmawa ga wannan shiri? Dan gudunmawa ta dan karamin lokaci shine duk Allah kira nake zuwa ga jama'a dukkan jama'a masu magana akan Boko Haram a zauna sulhu da su wannan magana duk Allah mutane su bayyanta. babu wani annabi daga cikin annabawan Allah alaihi salatu wanda ya zanna sulhu da in an karga an kawai yaƙi irin su. To mun gode kwarai da gaske. To mun sami kira daga biyu wane ne akan layi? Abdullahi alajiyar ba Abdullahi menene gudunmawarka ga wannan shiri namu? Gudunmawa na shi ne ina roƙon Allah Allah ba Buhari sa. Allah ya sa ne abin da ke a Nijar da Nijar Allah ba sa. to mun gode kwarai da gaske to kar a har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka kuma za a iya kiran mu ta kan wannan layin b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar kada a manta za a iya kiran mu domin a tattauna aka gaya mana ra'ayi akan ko da abubuwan da suka faru a wannan satin to gashi yanzu mun samu kira daga kwara wane ne a kwara assalamu alaikum mai magana daga kwara bello garba dinan bala kala kala na sifa a daga nan a a bello garba menene gudunmawarka ga wannan shirin to gudunmawa ta a cikin wannan shirin ina kira ne ga sabon gwamnan mu na jihar sokoto a aminu waziri tambuwal muna kira gare shi da ya taimaka mana musamman ma a garin mu na dinawa akwai kasuwar mu wadda suka ɗan da shekaru da aru aru suka gabata da haka muna kira ne don allah ya taimaka mana ya ga cewa an rahoto mana da wannan kasuwa mu ta garin dina da a hali yanzu eh, Binawa akwai 'yan kasuwa da dama waɗanda suke kasuwanci da haka muna kira ga wannan sabon gwamnan namu da ya maka muna mu ga cewa an warhaɗo mana da wannan kasuwa samu ta Binawa. To da fatan ya ji ka. To mu za mu ku je Gombe mun samu kira daga Gombe wane ne a Gombe? To ina ji mun rasa na Gombe. To kada a manta za a iya kiran mu ta wannan nambobin wayan biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu akwai wani akan layi daga bauchi wane ne daga bauchi ana magana da ali ibrahim sinci daga yana ali ibrahim menene gudunmawarka ga wannan shiri ko menene ra'ayinka ra'ayina shi ne na neman jama'a da haɗu a ci gaba da addu'a a shugaba buhari allah ya taimake shi da jama'a to madalla mun gode To za mu liƙa jihar Adamawa, wane ne Adamawa? Hassan Alarama ne daga Sallokar ganin. Mala Alarma ɗan rage kashe rediyonka sai mu yi magana. na Yau wato menene ra'ayinka da kake son ka faɗa yau? Eh ni ra'ayina game da gwamnatin Najeriya da Allah a yi ƙoƙari da hanyar da ba a bi a mana maganin wannan Boko Haram din. toma da lamun gode a mun sami kira da gombe wane ne a gombe kana magana da isa muhammad bajoga ne daga gombe isa muhammad bajoga menene ra'ayinka a ra'ayina shine akwai bukatan dukkan mu 'yan najeriya mu kara hakuri bisa shugabanci da kuma cewa shi gyara fa sai a hankali mu taya shi kuma da addu'a shi shugaba buhari kenan sannan mu ma mu kudurin gaskiya kowayen mu ya kudurta cewa lallai fa shi ba yanzu ya kamata ya dinga gaskiya in ma da bai don ba yanzu mun samu mai gaskiya da fatan Allah taimake mu to madalla mun gode wannan shine ra'ayina to madalla mun gode da ra'ayinka to yanzu za mu je leƙa katsina wane ne a katsina katsina ina ji dai mun rasa na katsina a yanzu haka to kada manta dai ana tare da murya amurka kuma za a iya kiran mu domin a bayyana ra'ayi yau juma'a ce mun buɗe muku layin wayoyi za ku kira ku bayyana duk ra'ayoyin da kuke son ku faɗa mana kuma namba wayan mai ita ce b sifili biyu biyu sifili biyar b shida biyar biyar to ga wani mun sake samun kira daga katsina wane ne da katsina ta magana da Nasir mai goro daga dan bene nasiru mai goro mene ne ra'ayin kama Ra'ayi na a nan shine jiya an tattauna a kan baudi nan da kuka tattauna a jiya na'am hello muna jinka, muna sauraron ka da sojoji suna suna abin suna farma mutane haka nan ba tare da abin nan ba haka rahoton da amnesty international suka fitar kenan yauwa eh shi ba to jiya na yi kokarin gana da ku kuma Allah bai sa na gana da ku to menene menene ra'ayinka ra'ayina anan ra'ayina anan shine gaskiya wannan magana ta jiya tana ta ta jiya din lalle sojoji suna da wannan abin din tunda yanzu haka mun baka kan wannan muna da yan uwa can wajejen ba tare da sun abu nan ba su zo su buɗe mutane ta gaba ɗaya. To madala da wannan ra'ayi naka na so mu ɗan zanta amma mu samu ba. To madala daga nan yanzu muke kawo ƙarshen lokaci ya mana lokaci ya mana to sai kuma an jima. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 4 da minti 53. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. zan fara da kwallon kafa dan wasa mai suna neymar dan kasar brazilia wanda yau tun yana da shekaru shida ne ko bakwai yake da burin buga kwallon karshe na kwallon kafa zai cika burin sa kenan a gobe asabar a wasan karshe na c1 a tsakanin fc barcelona da juventus da za a buga a turin a gobe asabar din shi neymar ya ce wannan wasan shine mafi inganci a rayuwarsa amma shi kuma mai koyar da 'yan wasa na juventus ya gagara bacci domin tambayar kansa yake ya za a yi juventus ta daki fc barcelona wai ina lionel messi ya shiga ne tun gasan cin kofi na duniya da aka yi a shekara ta 2014 ya makale a rio de janeiro amma shi dan wasan dan kasar argentina kila zai farfado a gobe a wasan fc barcelona da za a yi da juventus din a gobe asabar kafin ya rungumi wasan karshe na champions league hukumar ladabtar da 'yan wasa na faransa ta sanar da zunan cewa mai tsaron gida na montpellier da ya yi cacen baki da roland combs zai gurfana a gaban kuliya laifinsa ya yi caca ne kan wasannin lfp abinda doka ta hana a wasan rugby kwararren dan wasan nan na all blacks jerry collins ya riga mu gidan gaskiya shi jerry collins ya rasu ne a yau juma'an nan bayan ma ya je ya yi wasa a ya rasu a hatsarin mota kusa da bezier kana naka allah na nashi mamar danda sashen sanar da amurka jamhuriyar kamaru yanzu kuma sai sharhi murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka bai daya kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince a kan ƙudurinsa da kuma yin kira ga dukkan ƙasashe mambobin kwamitin da kuma ɓangarorin da ke da hannu a rikici da su kare 'yan jarida da ke wurare da ake fama da rigingimu da wasu wurare. Ƙudurin ya ayyana cewa aikin kafar sadarwa mai zaman kanta na da muhimmanci ga demokaradiyya. Ya yi kira ga kasashe da su tabbatar da zartar da hukunci akan waɗanda suka aikata laifi akan kafofin watsa labarai a wuraren da ke fama da rigingimu. Su kuma mutunta 'yancin 'yan jarida a duk inda suke domin gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba. an amince da ƙuduri na 2022 a yayin da cin zarafin 'yan jarida ya ci gaba da karuwa a duniya baki daya wanda ya hada da kisa sace su da kuma tsale su a gidan yari yayin da take magana a kwamitin tsaro jakadiyar amurka ta majalisar ɗinkin duniya samantha power ta yi ƙarin haske akan shugaban cibiyar kafofin yada labarai da 'yancin faɗar albarkacin baki na syria mr mazen dawish wanda rahotanni suka nuna irin kisan kiyashin da aka yi mai a lokacin mulkin assad A shekarar 2012, hukumomi a lokacin mulkinsa sun kama Mr. Dawish da abokan aikinsa su biyu, Hani Zitani da Hussein Gari. Aka tsare su an yi ta kuma ɗage sauraren shari'arsu su hasau 24. Jakadiya Fawa ta lura cewa ba a wuraren da ake fama da rigingimu kaɗai rayuwar 'yan jarida ke fuskantar barazana ba. Look to any region and you will see alarming warning signs of how A cewarta, idan ka dubi kowanne yanki za ka ga alamun kashedi a kan yadda za a murƙushe 'yancin manema labarai haɗi da take hakokin fararen hula da na siyasa. A cikin misalin da ta bada, ta haɗa da kulla wasu 'yan jarida su tara da aka yi a ƙasar Habasha da wasu masu rubuta shafukan kafar sadarwa ta intanet su shidda duk da aka eh, a ɗaukacin yankin su na tara waɗanda suke kulle tun shekarar 2014 kuma ana tuhumar su ne a ƙarƙashin dokar ƙasar ta habasha ta shelar ta'addanci jakadiya fawa ta lura cewa ƙuntatawa 'yan jarida ko wata ƙungiyarsu ta hanyar gurfanarwa ko kai masu hari na takaita ayyukansu ko kuma su ɓoye ko kuma tserewa zuwa wasu ƙasashe da ke buƙatar ayyukansu da wannan ƙuduri na 2022 kasashen duniya sun jaddada bukatar ba da kariya ga 'yan jarida da kuma 'yancin magana a kan cewa ƙasashe da sauran ƙungiyoyi da suke take masu haƙƙi za a gurfanar da su. Yanzu nauyin ya rataya a kan kowa da kowa domin aiwatarwa. Wannan shine sharhi muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To yanzu kuma za mu koma ga Bello ya ba mu labarai amma a takaice. madalla Amurka na kira ga kasar Rwanda akan ta yi wa kundin tsarin mulkin ta garin Bawul ko kar ta yi mishi eh, garin Bawul wanda zai kyale shugaba Paul Kagame ya sake tsayawa takarar shugaban kasa na wa'adi na uku. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aika wa sashen Faransanci na murya Amurka. Ta ce Amurka ta yi imanin cewa demokaradiyya na ci gaba ne ta gina al'umma da ma'aikatu masu karfi ba kama karya ba. sanarwar wadda ofishin harkokin nahiyar afirka ya fitar ya ce amurka na goyon bayan sauyin mulkin demokaradiyya a shekara ta 2017 cikin zaman lafiya a hali yanzu ana sa ran Rwanda za ta yi zaben shugaban kasa a shekara ta 2017 kuma shugaba Kagame a baya bayan nan ya gaya wa jaridar June Africa cewa bai yanke shawara ba akan ko zai sake tsayawa amma shawara ta rage ga matsayin da mutan da suka dauka akan kundin tsarin mulkin wannan kasa. da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Bello Galadanci da ya tani gabatar da shirin da kuma Juli da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyan Musliman Sarfila Hashin Gumel nake cewa ku kwana lafiya wassalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.